ana ci gaba da mai da hankali wajen karfafa matakai na kariya daga cutar coronavirus a wurare daban-daban a nan jihar da magaran yawanci kuma jama'a na bakin kokarinsu ga dai abin da wasu da na hira da su suke cewa tunda malamai sun kawo hadisi da aya suka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in eh, musiwa ta muku yawa a kiyaye haɗuwa da jama'a ta yadda za a ɗauki cututtukan matakan tsaftan da aka ɗauka tsibirai za su taimaka amma hanyar da za su taimaka wannan masu ta yi babu kamal adda sunana ibrahim bukari a nan garin da magara a gaskiya a matsayina na musulmi ban ji daɗin kamar da sallar juma'a za hana musulmi sallar juma'a ban ji daɗi ba abin da na taɓa gani ni a rayuwata amma dangance da wani cutar da ta mamaye duniya to a muka talakawa kasashen afirka musamman ma dan nijar a wani cutar ta zo ta ba dauki matakai ba kin ga za a yi ɓanna amma dangance da matakan da hukuma gwamnati ta ɗauka ya dace mu kiyaye kanmu da an cutar da wani ta shigo gwamnati ta iya iya mana magani ba Suna na Jamila ita tsafta dama ko babu coronavirus ma dama tana da tana da muhimmanci eh, ga lahiyar dan adam kenan kuma wannan matakai da gwamnati ta ɗauka? ba a kai ba ne hakanan ko don gyaran kanta ne ta ɗauka don saboda duka al'umma ne kenan wannan matakai sun yi don dakile wannan cuta ta, coronavirus al'umma kenan su mai da hankali eh su gane wannan abin da su hudda siyasa da komi wannan abin na al'umma ne gaba daya kuma kariyar kan mace. sunana mamallawa eh matakan da gwamnati ta ɗauka gaskiya yayi saboda gaskiya su sun kawo tasu gudunmuwa a cikin ƙasa domin kuma 'yan ƙasa su amfana a kare rayukan al'umma saboda ba a wata a ce an yi kara zube ƙasa da magabata da kumi da kumi sunana jeji Kwabo Ali wannan matakan da gwamnati ta ɗauka matakai ne wanda suka dace wannan tarurrukan da ake yawan haduwa wanda al'umma suke cuɗanya tsakankanin su suna kawo sauki wajen ƙara yaduwar wannan cuta a cikin al'umma kenan ina ganin idan aka ce wannan abubuwan mutane su kiyaye kamar an neme su ne da su kan kansu to ma kansu a matsayin mu na masu karman karfi ƙasa wadda tana daga cikin ƙasashe na duniya wanda suke dan baya-baya ya kamata a ce mutane sun fahimci wannan abun. Dr. Bashir Sabo shine shugaban da'irar da magaran ya yi kira ga al'umma kan muhimmancin waɗannan matakai da hukumomin suka ɗauka. Abin da nake so in gaya ma mutane wannan alloba da ta shigo ta coronavirus alloba ce wadda ta gangama duniya gaba ɗaya yanzu. Jama'a ina kiran mutane a yi hattara, ni kokari mu danne wannan abin a samu a kiyaye shi manyan manyan masallatai na duniya duka yau wa su ba addini da ba aka ce mutum kai a an ce dan dakata sallah ba hannu mutum yi sallah ba wannan masifa muna fatan ubangiji Allah zai shi kanmu babu dadi ba da san mu ne ba ba da san gwamnati ne ba mu magabata da muke nan ba da san mu ne ba zan mu ce ka yi sallah a masallaci amma karin halin abin ne sa yau mu dukan muna bakin cikin eh, rishin zuwa masallaci yi sallah muna fatan ubangiji sarki wannan abin da gaugawa mutane su koma addini su cikin masallatai a yi shi yadda ya kamata. Yanzu haka dai an zuba jami'an tsaro ko ina a cikin gari a motocinsu suna sintiri saboda kare lafiyar al'umma. Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.